يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 20 dare 21 ga watan da ula shekarar musulunci 1434 wanda ya zo daidai da daya ga watan hudu shekara ta 2013 almiradi gashi Allah ya sake dawa da mu kan karatunmu na bulugul maram wanda muke gabatarwa a masallacin masjidin nuri madera sokoto idan ba a manta ba littafi mun ɗauki hadisai ɗaya zuwa hudu ko zuwa biyar yau za mu tashi hadisin da abu huraira ya rawaito wanda yake cewa anhu anna nabi صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله kawo shi duk da kamata ya ɗan jinkirta mana shi sai can karshe karshen bari ya kawo mana shi saboda kai shiga tsakanin cikin hadisan ko ko cikin ka'ida da ka jeruwa amma kiri ya kawo shi ko don gaggauta ta kawo alkhairi amma abin da aka je jeri shine aure na farko mun san hukuncin aure kasancewa ce sunna mai karfi daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bata kasa kowace sunna ba na sunnonin asali ma dungurungu kana cikin sunnonin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ishara da su inda yake cewa famar rajiba an sunnati falaysa minni na biyu sai ya kawo hadisi wannan hukuncin aure hadisi na ɗaya da na biyu suka yi bayani sannan hadisi na uku sai ya kawo falalan aure aure sha da falala da yawa daga falalansa ne a samu suriya haihuwa tazawwajil waduda waluda alwalud sai muka samu ana son ka samu wadda mai haihuwa saboda saboda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mukafirun bikum ya'a صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كان إن باب أولي ba a samun waladin salihu abubuwan dai da yawa sannan sai kuka kare kenan wannan hukuncin aure suna mai kari falal aure suna da yawa daga cikin islamun zuriya mai fi da musulunci mai ma'addu'a ko bayan babu abu na in za ka tashi neman aure to ka nemi wanda ta dace wanda ta dace ita ce zatu dini wal khuluqi mai addini kuma mai hali na kirki ki haka ne duk hadisan da suka zo na siffan ta macin da za a aura kuma za ka birkice su sai su baka siffan namijin da za a aure ina fatan mu gane wannan malamai sun ambata sifofi sun kai ta mu goma to wannan ɗaya daga ciki ko ko biyu daga ciki mai addini mai hali ko ba haka ba mun samu mai hali ta wata ruwaya sannan kuma mun samu mai hali ta hadisin abu hatim babban sahabin mun sallallahu alaihi wasallam na idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu ya ambaci khuluqu kaga wanda aka son kuluku hali ga ɗa miji ana son kuluku shi ma ga ɗiya mace kaga an samu dino an samu kuluku to kamata sai a ci gaba da wannan tartibi da aka zo sai malam sai ya kaɗo wannan hadisi tsakani babu lahi jiya na cewa ni na cewa in kai aure kai ango ya kamata a yi ma addu'a duk wanda ya haɗu da kai sai ya ma addu'a irin wadda mun ya karanta da al'umma abu huraira radiyallahu anhu shi rawaito wannan hadisi abu sa'id al-khudri shi ma roce iri ne ya ce ya kasance da zamanin jahiliya idan ya yi mutum aure in ya yi aure ana ce masa da an ganshi bir rafa'i wal bani shi kalimar da aka faɗa masa bir rafa'i wal bani ar-rafa'i ma'anarta zaman lahiya ko kuma ar-rafa'i ma'anarta kolewa shakatawa to Allah ya sa ku shakata lahiya ku samu zuriya to wannan duk da dai babu Allah ciki dai ni na fassara hakan na musulmi ko ba haka ba su jahiliya bin rafa'i wal bari suke ehin a shakata a samu ɗaya. to man sallah sallan sai kasance ya da su na cewa al'amari Allah aka roko ya sanya albarka bin rafa'i wal bari kamar yanzu irin wasan da ake yi a ga ango sai ya ce ango ka sha mai kaga ba da alaka da addini jahiliya ta tsuranta ko ba haka ba tsuranta jahiliya ta to ga manzon sallah sai ya shirye da wanda aka cewa كان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع النبي أكسن شيء إذا زي مرنا جاء إنسانا متنن دا إذا تزوج إذا يأوري النبي إذا زي مرنا جوان دي يأوري قال شيء ما يكي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك Allah ya saka ma albarka gare ka albarkar da an kasa ta aure Allah shi baka ita wa baraka alaika kuma Allah shi kawo muku albarka to bambancin barakallahu laka wa barakallahu alaika barakallahu laka Allah ya sa ma albarka in hausa ta yi bari ƙara fassara don a gane barakallahu alaika Allah ya sa ma albarka barakallahu laka ka ci moriyar abin albarka akwai ta ya sa ka ci moriyar abin ba ba ko mun gani alaika a sa wadda babu laka wadda akwai ka ci moriyarta an gane hausa barakallahu laka wa barakallahu alaika ko wa baraka alaika Allah ya sa ka ci umfani don saboda duk bani adam yana da alkhairi ko na da alkhairi ko ba haka ba eh musamman dai musulmi ko ba haka ba innal mu'mina la yanjus wala kar karramna bani adama saboda haka da yazo da tazo da da alkhairi tana da alkhairi a lokaci guda kuma yana da sharri tana da sharri ko ba haka ba to alkhairin dama da akwai Allah sa ka ce more shi sannan Allah ya ƙara muku wani alkhairi bisa ga haka na a samu zama mai kyau zuriya mai kyau alkhairi da sauransu mun gane wannan wa jama'a bainakuma fi khairin Allah ya hada ku haɗu wannan taku Allah ya sanya alkhairi cikin ta wannan shine addu'a kuma in muka ji ba sai mu ga wannan addu'a ta fi komai in dai har hito ga bakin wanda aka ce ma an karba masa addu'a aka yi daidai da yan alin in ji mata ko ba haka ba an ka ce amin to kaga shi kenan barakallahu laka wa barakallahu alayka wa jama'a bainakuma fi khair wannan ita ce addu'a da ta tabbata malam yace rahu ahmad wal arba'a wa sahahahu at-tirmidhi mun fahimci wannan wa wa ibn khuzaimah wa ibn hibban sabu na gaba a sai mu koma kan jerin da muka bi mun dai ce falal aure sunna ta mai karfi mu ambace ta sannan mun ba da falal aure sannan an ce ga yarinya ko ga mata za ka nema wata cika addini da hali to in ka gani fa sai a je bida ko ba haka ba ba shi kamata ya zo ba to in ka zo bida sawa'un kai ka je bida ko aikawa kai duk ana yi duk ta tabbata a sunna ko manzo ko ba haka ba manzo sallallahu alaihi wasallam an bi dan mai ya ko ba haka ba kuma sahabbai da akwai wadansu sun karɗa da kansu akwai waɗanda sun ka aika biya tabbata sawa'un kai ka zo da kanka ko aikawa kai yi in ka zo aka zauna za a biɗa to ya kamata a gabatar da wannan du'a ko wannan addu'a da aka gabatarwa in ma yanzu lokacin bid'a an ka gabatar da ita ko kuma ga al'adar ta gudana kuma bid'a kila sai a ce ko an bid'a bai zan hakomi ba sai an daura aure to lokacin daurin aure sai mu ce ga addu'a daurin aure kila an fahimta ala kulli halin ga ta ɗaya daga cikin ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata Abdullah bin Abbas ka ba mu labari yace wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Annabi ya faɗa النبي يا هذا منا tsarkake Allah, تلكك الله ودا yi kalimar shahada, idan wani gagarumin abu za mu yi filhadi a tashahuda an samu ta sunan abin da ke cikinta don cikinta akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akwai kalimat ko attahiya an ce mata attashahhuda don ciki akwai wannan kalimat dama kun san akan rada mu abu suna saboda ciki akwai wata kalima sunan alqur'ani irin bakara da ali imrana ba wannan ya kawo haka ba ehin waɗannan duk kalmomin da ke cikina ko abubuwan da an kafi yawan faɗi a ciki irin ko a suratul anbiya suratul ibrahim suratul yusuf ko ba haka ba suratul mu'minina ya kasance wannan addu'a ko wannan abin da karanta ana ce mai tashahhuda tun akwai kalimar shahada ciki kamar da aka ce ma at-tahiyatu lillahi at-tashahhuda tun akwai kalimar shahada ciki dai kenan kalimar fil hajati duk wani gagarumin abu suka ce ni suka ce ciniki na suka ce sulhu na tsakanin mutane suka ce aure na suka ce wani abu na za a yi yarjejeniya suka ce wani harka sai da sai wana za a yi rubuta wani agreement suka ce wani jawabi na an kira ka wani rigima ta tafa tsakanin mutane gabatar da karatu ta karatu na ko lacca ko ba ta juma'a ko ba ta yau da kullun in dai wani abu al'amari na gagaru shi aka ce mahaja to annabi sallallahu alaihi haka ya koyar duk wani abu za ka karanta bai da lamuni irin lamunin da a cikin wannan da fahimta shi yasa an za gabatar na jawabi na magana ga bakin mutane ga amin za zaka ce shina ablan na mas'ul yace innal hamdalillah annabi sallallahu alaihi cewa ya koya muna innal hamdalillah nahmaduhu wa nahmaduhu bi fathil mim nahmaduhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina bai zo nan ba wata ruwa ta zo da shi kuma ablan mas'ud ne ya rawaito shi din man yahdihillahu fala mudilla ومن يضلل فلا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات sai karanta ayan da muka sani ko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun aya dai kenan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba aya ta kenan sannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida zuwa karshen ta duk da sadidan aya ce akwai aya sannan a ce yuslih lakum kun a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima idan ka su matsayin aya guda don magana guda suke ko ba haka ba to aya uku kenan sun cika to shi ake sun ka gabatar ga kowane hudu ba me muke magana akan nan harka aure ko ba haka ba saboda haka ka zo kana matsayin wakili ko kana matsayin ango ko ku in ce mai bila sun baka san angon ba ta kwana ko <laughs> kana matsayin mai bida ko kana zama an turo ka ina wanda aka nema tsiyar gare shi gashi ubanta ne ko yayanta ko wani danta ko wani kaninta wanda zai ka bada ta wanda aka ce mu wali to abin za ka karanta kenan dan an zo aka zazzauna sai ka ce innal hamdulillah zuwa inda karshen ayoyin nan babu lahi ko da ka tunhaye da ruwaye Jabir da ruwaye wasu da suka kawo amma ba'du ko fa inna asdaqal hadithi kitabullah usul wa sun zo da wannan tunhaya in ka dai ka kare sannan sai ka gabatar da sai ka ce sunana wani misali sunana Ibrahim Usman wakili na na mallam Muhammadu wani na cewa yana da dadiyarku akan aure na sunna ko ko akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi kenan nema wannan shi aka ce ma khitiba bi kasar kha khitiba ka'ida sai an gabatar da wannan ehem ka faɗi sunanka sunanka da duk abin da aka sani kanka saboda shahada duk shahada ana faɗin suna ba haka tashi ka kawai ka ce to an aiko ni to kaiwa ko ba haka ba eh sai ka faɗi sunanka Ibrahim Usman mai wuri kaza ko ko wuri kaza ko ko wurin sana'a ta kaza ko wurin aiki na kaza an san ka dama a san ka don sai ka kun san ka'idar hadisi ko kakka zan muna majahuli ko eh to an san ka to wane wane dan wane ko wane wane mai zama wuri kaza wane shi ya turo ni ko shi wakilta ni na neman masa diyakku wance kan aure na sunna wannan shi kenan khalas shi ku wanda zai bada ita shi zai magana to na aka magana cewa nan sabanin malamai suka zo to shi ma in zai magana sai ya maimaita wannan ko ba sai ya maimaita ba to rajihi ba sai ya maimaita ba kila an fahimta sai ya ce to na ba ku ni wani shi ma zai gabatar da suna ne a matsayina wani kaza kaza kaza Muhammadu Aliyu uban wance ko ba haka ba ko yayan wance ko wan wance ko dan wance don mutuna aure da uwatai ko ba haka ba ehem dan wance na ba ku ita na ba wani aurenta akan sunna ka karba ya ce ka karba ya ce na karba shikenan aure ya kullu ko ba haka ba jama'a sai su shaida shikenan khalas kowa ta shi san da yi ko ba haka ba an gama wannan to in za a yi dole ko ku in ce dole sunna kai in ce dole sunna a karanta wannan in ana son abin ya albarka muhammad nasir da albani ya wani tahi dan gajere ga shi khutbatul hada ya littafi kan wannan khutba ɗaya cire ya kawo duk hadisan da sun ka zo kanta da falalata da duk abubuwa ya ce wajen sahabi shida zuwa bakwai sun ka waito ta abdullahi bin mas'udin gashi ya rawaito ta abu musa ash'ari ya rawaito ta jabir ibn ya rawaito ta bin shurayt ya rawaito aisha radiyallahu anha ta rawaito duk sai da ya kawo hadisan su gaba ɗaya ya yi su ya Ta ce ƙarshe duk irin ƙari-ƙarin da aka samu cikin wata babu cikin wata ya haɗa ya ishara ya hidda ita cikakka sannan ce kuma cikin tabi'ina imamu zuhuri ya kawo ta yana da kyau a same shi ga ya bashi ma samir ya ishara ga haka nan ya ce albani ya yi ta ita ce wannan yanzu ma ai mata sabon buhu an ƙara ta hakikinta ya kamata kowa ya zan ya har da ce ta alal aqal sun faɗi wasu fa'idodin da ba a samu duk abin da ka karanta wanda ba wannan ba na albarka na karkatuwar jama'a zuwa ga abin da ka faɗa na Allah ya sa ka dace ga abin za ka faɗi amma sai dai kash sai kasance muna kirkiro wasu hudubobi waɗanda ba na sunna ba muna ta yi cikin su ma akwai agalat kurakura da yawa take Ke sa wani sa'in al'alun almari sai a tashi bai albarka ba ko ko kai magana babu tasiri ko kai magana ba wafaka? Allah sa mu kiyaye amma littafin dan karami na naira hamsin ko naira ɗari bai wuce haka nan ka sawo sai da malamin ya fara gabatar da ita ita ɗaya mujarradinta gayatta ya kawo ta gata gayatta ita ɗaya feji guda sannan kuma ya kawo hadisin shi ma hadisin ga cikakke da ruwayoyi ne duka sai ya kawo sannan ya kawo waɗanda sun kawo shi kamar da bata muku sahabai guda bakwai sannan da tabi'i guda ala kulli halin addu'a kamar da mun ka sani ga ta innal hamdalillah sifofin yabo sun tabbata ga Allah na hamadahu na muna siffanta shi da duk kamala wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafarar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari da Allah daga kare mu daga sharrukan kawunan mu wa sayyiati ko wa min sayyiati a'malina da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya aza kan shari'a ba mai tsage shi kanta wa man yudlil fala hadiya la wanda Allah ya rubuta batacce na tun asali ya ko bace ba mai mai da shi bisa shari'a wa ashhadu an la illallah ina shaida ba abin bauta wa sai Allah wa ashhadu anna muhammadan wa ina mai shaida cewa muhammad bawan Allah na manzon Allah na sannan a karanta waɗannan ayoyi sannan a ce amma baya fa inna asdaqal hadithi kitabullah haƙiƙa mafi gaskiyar labari ko ko fa inna khairal hadithi kitabullah bi yazo haka mafi alkhairi duk cikin abin da zaka faɗi shine littafin Allah eh وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شريعة كما أيكي دكا باب وندي كينا منظو صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ما في شر الدكتين الأمور ذاتي كاغبو أن أكي أكي ليك أسكي مسلمتي وكل بدعة ضلالة kowace bid'a bata ce wa kullu bid'atin wa kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkira suna ne bid'a duk abin da an kai sabo aka sa cikin addini kai ya tashi suna ne kuma wa kullu bid'atin babu cirewa kowane biri'a in bi an kirkira shi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam aka saka daya cikin addini suna ne bata babu wata bid'a muhsana biri'a wajiba biri'a mustahabba biri'a kaza biri'a kaza kawai in ma wani da ya faɗi haka nan wanda ana ganin girma ne ko ko ana ganin cewa gwargwado malami na a cikin addini to yayi shi na kan kuskure kuskure na kila an fahimta wannan shi shi wasu ka tsoro su ce kuskure na don kila mujaddadi ko ko wani shehi ko ko wani abu kuskure na kowa ana kuskurantar da shi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq shine mafi cin duk cikin halittun duniya bayan manzon Allah ko ba haka ba ko ko in ce shine mafi duk cikin al'ummat Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan manzonta ko ba haka ba yayi magana Annabi ya ce kai kuri, ko ba haka ba an to an tambayi manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah bari in ba su amsa manzo sallah ta ce abubakar to ba su amsa abubakar ya ba da amsa manzo sallah ta ce kai kure rabi rabi kai daidai in ko abubakar na kure ko ba haka ba umar na kure usmanu na kure aliyu na kure ko abai kure madani ha bai kure ko ba haka ba shaikh usman bin Fodi rahimahullahu ta'ala ko ba haka ba bai kai darajar ɗaya daga cikin tabi'ina ba ma sai kakka kai nesa cikin tabi'ina bai kai darajar su ba bai kai darajar mazahibul arba'a bai kai darajar imamu abu hanifa imamu malikin ahmad bin hanbal na kitar shafi abu hanifa imamu maliki imamu shafi ahmad bin bai kai darajar su ba ittifaqan su wadancan malamai na na duniya ko ba haka ba malamai na na duniya kuma sun shiga musamman imam malik da abu hanifa sun shiga cikin kurulu salata khairu ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ko ba haka ba amma an kuskurantar da su an ce sun yi kuskure wuri kaza sun yi kuskure wuri kaza kaza sun saba ma hadisi kaza har sun saba ma aya kaza wuri kaza wuri kaza da kai ne ce ma min ahadin illa radda wa wudda alaihi illa sahibu hada alqabr ko ba haka ba kaga ni aka hujja ka akwai usman ya shi usman ya ce shi Usmanu ba shi yace ba ya dai faɗi cikin littafi ne ko ba haka ba waye faɗi jawo waye tu waye ambatu waye ko ba haka ba Ibn Abdussalam ya faɗi wannan magana ko Ibn Abdussalam su masu hujja da wanda kauli na Sheikh Usman ba sai da Ibn Abdussalam ba don Ibn Abdussalam dan Allah na sama na kwarai da gaske yana cikin hujjoji da maka dan Allah na sama na kina kun san Allah na sama ai ko to minista sun ka yadda da shi a wajen kasama bid'a sau so biyar sun ka yadda sun ka amince amma ba su yadda da shi Allah na sama ba lissa ba su yadda da shi Allah na da siffofi na yadu ba na minai ba su yadda shi lissa in dai adalci za a yi kina fahimce ni saboda haka zuci Usman ya kwasu cewa cikin wani littafi kaga shikenan abin da yayi ma kamar in kama hadisi na in shiru amma in ce rahu Abu Dawud da Tirmidhi ko ba haka ba na gama da kai ka dai ka diba Abu Dawud da Tirmidhi in ka ga da ita ka ce ai da ibi na ce to ai shikenan ko ba haka ba eh matsala in kama hadisi in ce gaskiya na kuma in shiru ko eh ai ga suna ka lissa Abu Hanifa lissa Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id da Ibn Majah ba a suka su ai cikin Abu Dawud akwai hadisi da ifi har mawdu'i akwai ai cikin Tirmidhi akwai har mawdu'i akwai yasa ba a suka su ba a zagin su sun baka sanadi haddathana wani an wani an wani an wani har sun ka kai ko ba haka ba duk wanda ya baka sanadi ya tsira sai kai faɗa da wanda ya faɗi magana ba da shi ba shi da ya ce wannan ya faɗa mai shi ko ya faɗa mai shi ko ya faɗa mai to ka je kai faɗa da su Shatman ba shi yace ba cewa ya wani yace kuma ya dauko cikin littafi ina gani ya kamata mai mai adalci ko ba haka ba mai mai ma adalci in ka dauko ihab sunna ko ka dauko bayan albari ko ka dauko ɗaya daga cikin tafai shehu da ka ce bari ka hidda duk maganar da an kai wadda ba ta shehu ba ka aje ta gefe guda ka san ihab sunna ba dai kila ina da ya kai shahi ta sama ɗari ko da a ce za ka hidda maganganun shehu Usman ka aje su gefe guda ka dauko matsalar da shi a faɗe su bai da wanda ya gabata. to ina tabbata ma kila ba ka samu peji biyu ko uku peji biyu ko uku ba ka samu duk duk maganar da yayi cewa bai kala wani da ya faɗi magana sai ce kala wani wa kala wani wa kala wani wa fi kaza wa fi kaza wa fi haka dai zai tace ma kaga babu kauli sai nashi ko ba haka ba sannan kuma hasali ma shirbe na so kai ko ba haka ba don abin da bid'a addini ta bambanta bid'a al'ada ko ba haka ba shin bid'a addini ta bambanta ibnu abdul salam yana kasar bid'a al'ada ko ba haka ba ba addini ba cewa ni cewa akwai abubuwan da an ka yi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ke ba manzo sallallahu alaihi wasallam an kai su irin jam'ul qur'ani irin wultu alqur'ani irin sanya gyara wasu abubuwa akwai wanda yace har harka ilimi na irin aza ilimi irin rubuta nahwu irin rubuta sarfu usulul fiqh musallallahu alaihi wasallam ba manzo sallallahu an kai su amma wanda shi ma bid'a ko ba haka ba eh sanan kuma irin kayan alatu fankoki da AC da radio in ba bacci basira ba waka ta bid'a eh ana magana addini addini mu sallah sai yazo karanta shemu ko ba haka ba addini yazo karanta shemu ba harkar duniya ba sai Allah ya mu gani saboda haka kada muddin muddin baka ce haka ba to kai mu'arada kai gaba da gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sai ko ba ka ji larabci ko ba ka ji ka san larabci kullu muhdathatin ka ko ba ka ji larabci kullu muhdathatin yace bid'atu sannan ce wa kullu wa kullu bid'atin dalalatu ko ba ta jin larabci an kaji an ce kullu ko kullu ka san komai ya shige ciki eh wa kamata mutane su amma sai su zan bobayi a wani wuri ko ba haka ba mutum ya zan mai wayo a wani wuri amma an kaje addini sai ya zan bobayi bobawa ko ba haka ba eh Allah ya samu gani saboda haka kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin sinnai ka so ko kaki haka take a fahimci wannan to masha Allah wa hasanahu tirmidhi wal hakim mu ci gaba wa an jabir radiyallahu anhu qal to abu na gaba cikin harkar aure shin in ka gama ce sai ka danta taka aika a bi dan ma ko sai ka aika a bi dan ma taka ga taka duba ta taka ganin ta ina jin sai ka aika a dan ma ko ko ko sai ka aika ko ko sai ka ganin ta taka aika a bi dan ma masha Allah kawai duk ku gano da kanku sai suka ce wannan hadisi da muka kawo na wannan na inna alhamdulillahi na hamaduhu ba mazauni ne na ba ga hadisin da ya kamata ya zo wa an jabir radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم المرأة idan ɗayan ku ya biɗi mace fa in istata an yanzura minha idan yana son ya ga wani abu ya dube ta an yanzura minha ya ga wani abu daga jikinta idan ya dibi wani abu ya dibin ila ma ya da'uhu ila nikaya ya dubi abin da ka sa ya sota ya bibi abin da ka jaya ne zuwa ga ganta kusan nazara ga masu larabci muka ce nazara ya ka sa ila dubi ko ba haka ba ya ka sa fi nazari ko tunani ko ba haka ba to dibi in istata an yanzura min ha ila ko ba haka ba in yana son ya dubi ya dubi ma ya da'uhu ila nikaya abin da zai sa ya sota to fa ne fa alshi ni kaka dubi ka sa ka so mace bari mu ƙara bari mu sauran hadisan sai mu ce ina dibin ya tsaya kai a gare ka kana gani in ka duba ina za ka duba ka ji ka gamsu ko ba haka ba falyafal rahu ahmad wa abu dawuda wa rijaluhu thiqatun hadith na dai ingantacce wa sa'ul hakim hadisin wala hu shahidun inda tirmidhi wan nasa'i anin al-mughira hadith na tabbaci inna imamu nasai ya rawaito da imamu tirmizi shi ko layin wajira dazu wani muka ce jabir ibn abdullahi ko shi gawar yace sai ku diba masu tahqiqin samir can saman teji din cikin tahqiqi sama raqamul awwal sahihun ko karshen hadisin jabir na rawahu ahmad ga yassa wa abu dawud yassa nan ba wal hakim yassa nan ba malam yace wa tamamu cikin hadisin jabir da manzon Allah ya ce idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al ko sai ya ce qala jabir radiyallahu jabir ya ce to dan je manzon Allah ba da wagga fatawa fa khatabtu jariyatan wata ran sai bi wata yarinya ina da aure na biyu ko don kun san aure na farko wadda aura ko ba jariyatan ta ba aure na biyu fa kuntu sai ni kasance atakhabba'u ina ladewa laɗewa nake kai laɗe mata ni kai hatta ra'aitu min hama da ani ila nika ina fata gani ile ka gidansu ko ko dan laɗe inda ta wucewa har sai da ni ga abin da ni gamsu ni jiya na jiya ina son ta wata fata wata zawwatuha ila nikahiya wata zawwujiha sai ni ga abin da ka kira zuwa gin aure ta ko ba haka ba in bide ta fata zawwatuha sannan ni bide ta ni aure ta kila gani eh sai da jiya gamsu saboda abin da yasa aka son a samu lalle haka nan ya kamata ka samu wani abu da kaka kudai gare ta saboda ko rigima na tashi ko ba haka ba in kai niyyar saki sai ka tana wannan abun sai ka fasa ko kaga sai ka wasa wannan in babu dalilin da yasa hada ka da sai ka ji kai ba bukata ma ishe ka ko in ka hasara babu abin da kaka tunowa bari mu cika labarin sai mu koma ga na jabir da mun da mu jira da ce walahu shahidu inda tirmidhi wannan ta'al mu jira ko sai mu jiba shi ma raqamu sani masu takikin samir ko ba haka ba ku yi hankali ba su kike sami da muka wa karatu yau yawa rahu tirmidhi wan nasa'i wa lamduhu an al-mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu qala da mughira gashi nan yace khadabtu imra'atan bari ku ji ban mamaki na bidi wata mata da bidi wata mata kaga nan sai da ya ko amma bai duba ba to amma ga dalili fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hada ma annabi annabi na bidi wata kuma ka san mughira ta matsala matsala aure ba ya sha da da aura kwana biyu a wace sama ta san ahlus suna na kwari haka aiki ko ba haka ba don mata majalatin su aka na ahlun nari ko ba haka ba Allah bai faɗi ba ni ba yawa zai yawa shakatawa suka so ko ba haka ba ehe saboda haka muddin kai sai ka dan bita ka tsantsan ko ba haka ba in ka ce ka kai da gauni to tana shigowa ya gobe ta fita kwarai da gaske to sai in ka dan lallaba to mu gira ka san babu mu getu bin shu'uba ka san suna sunana ko cikin sunna yana cikin mahuzahi ko ba haka ba waje ta bin ba. saboda haka ya dan samu matsalar rashin zama da mata to zai auro ya ga abin da bai dace ba ya ce aita ko eh to kan haka gashi nan sai ranar sai bi wata mata sai zo tambayar manzo Allah shawara tunda har kaga ta ta ta ki kullum sai an samu matsala to bari a tambayi annabi shawara bai faɗa manzo Allah manzo Allah abin da ya ce ne an nazarta ilaha ka dubeta ko ku aika ɗaya kai ka san ustaz an ce mai yaron ta da kirki sai ya ce Allah ya kana son ta ko ba haka ba ba tare ya duba ba shi imani na ko ba haka ba eh bai ni mata na'am sai ce ka dire ta kala kun sai ce la bai ba ganye a irin daraja dai ta sahabi yana tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata kuma sai ce bai tafi ba sala manzon Allah ce unzur ilaiha ta hika dube ta fa innahu ahara an yuqdama bainakuma shi ya hiccincinta ya hi dacewa a sa dankon zumunci ya dade tsakanin duba taka da kana son ta saboda kakka ce da aure ma aure a kawo ma sai a gaba da haka so ko ba haka ba mhm, sai ka dube ta ka gani ga cikon labarin wa da ahmad imam ahmad ya kawo hadisi ya kawo ga ziyarar da agarai wal bayhaqi da shi da baihaqi yace fa su ha sai zo gidansu ko ko ni zo gidansu wa inda ha abawaha ga wata ba ubanta zaure zazzaune wa hiya fi khidriha ita kuma tana cikin darbuka jahiliya ba jahiliya shi sa wani lokaci in kai comparing jahiliya da al'adar mu nan sai ka ce gara jahiliya da mu ko ba haka ba jahiliya muddin yarinya ta balaga muddin ta fara a zama dai level na mace irin a ce mamma ko wani abu to shi kenan an sa ta cikin khidir ba a koma ganinta ba a koma aikinta ni a khidir yaddar buka ta suka yi dan daki na suka yi wanda aka sa mace wannan dakin ana ɗauko ko ta hiya aka yi ciki saka shiga a tallaba azabisa azabisa doki ko kuni ba shine hadisul ifki ba hadisin na bukhari na inda aka aisha kazafi ko san hadisin ko ba haka ba an dauki tana ciki sai an ka ɗauki garbuka kawai an ka azabe sarakuni ashe ita ko ba ta sani ba sani ba lokacin nan ta ake ta dan zagaya ana ta yadda daji ta fa ta ake ta dan zagaya ko ka mutu ta biya bukatar ta na zagayawa ta dawo su ku an tashi an ɗauki ka aza an wuce haka ya faru ko ba haka ba to haka akai ba jahili jahiliya ba in yarinya ta tabbalaga ta kai ma isa wada to shikenan ya fata kulle saboda me ka a samu matsala to amma yanzu fa kun san muna da matsaloli sosai ta a cikin darbuka babu wanda ya sai ganita fa qultu yana shiga ga ubanta bane ga wata zauni fa qultu sai nace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarani an anzura ilaiha <laughs> haka ba ya ce to kaga ka da ce ko oh. yanzu yana mara tun da annabi ya bashi umurni ya mara ya ce to ya ce imamar inna to manzo Allah ce zai to in dube ta in gane ta kana sai shi babu labari ya ce fasaka ta ta so kai shuru alam ba su ji daɗi ba saboda ni saboda sun san mujira mata ne aura bai taba zuwa ganta ba sai yanzu to ya su cuta gare ta ko ba da ita ba ko ba haka ba wani abu za su ta sakawa ko renin wayo na ko ba haka ba da mudira za su mai da hasaki ko ba haka ba eh za su washe haushi eh to in ana haka nan kala barka duka ba iya mai tarbiya irin wanda aka so kenan ko kala sai shi ba mu labarin yace farafa'at aljariyatu janibal khidri sai yarinya tajja labule tajjanya labule da tajjanya labule fa qala sai tacce uharriju alaika in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amaraka an tanzura ilayya lama nazarta ban yarda ba in dai har annabi ya so kace ka diban ba ka diban ba to ban yarda ba wallahi sai kayi tunda annabi ya ce uharriju alayka wallahi sai kayi muka diba babul qasami haka aka qasami ko ba haka ba eh ba wai in ba na kace ya ce ya ce na shi in ba haushi na kuma wanda bai da addini ko ba haka ba bai ko bai sha sunna yace na sha aradun Allah ko ba haka ba tabbas sai an ko ba haka ba to shine uharridu alayka mhm. kuma wa in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amur an tanzura ilayhi fala tanzur in ko ka san annabi bai ce ba kai ka son ka duban kawa Allah ka duban kakka duban ka san namiji babu da bai yi ko eh ana ilabawa a ce kaza ko ba haka ba ƙaryan maza tana da yawa sai dai waɗanda sahabban annabi na ba su wannan ko ba haka ba eh to annabi ya ce ya yace fa nazarta ilaiha shi mujira ta ba labari yake annabi yace nake mata wallahi annabi yace ta ko bude min labule ne dube ta inda na in in in beta da yan dube ta na jina tsuwa sun mata zawwashu hasabe ni aure ta to ku saurara ku ji umfanin dubi shi sa ma malamai sun kace daga cikin sharuɗan aure a dubi mace sharaɗi na sai an kai aure babu shi ana warware aure ga wasu yan zahi ana warware aure yawwa gashi nan da bugira ya ce fa ma waka a indi imra'atin da manzila tun matan da na aura babu wata mace da kai daraja ta guna babu wata wadda ni ji na hisu ni rike ta sai abada sai madi sai mutuwa ka raba mu ko eh ka babu wata mace kamar ta kada ce mata ɗaya ko biyu ko uku ya aura hmm, wala ka tazawwajtu sab'ina imra'atan mace 70 na aura da bid'atan wa sab'ina ko ko 70 da yan kai 70 da yanka ya aura ba ta mai daidai ba sai wanka ta ƙarshe saboda ya bi shawara annabi hadisin yana da karantarwa da yawa saboda haka ka ga dai ka bi mace in kana kunta a fahimta kuma a fahimce ni sosai zan wata magana Allah ya sa a gane ba a aure ɗai don Allah kila fahimta ya kamata ya zan kana son da kana son ka Allah samu gane ka mata kawai za ka aure ta ɗai don Allah ko ba haka ba ana samun matsala yawwa ana aure don Allah ana aure don Allah ya sani maimaitawa ko ba haka ba ehe sannan kuma kana aure don ta cincinci aure ta tana da siffofin da ya kamata aure ta siffofi diniya siffofi khuluqiyya siffofi jasadiyya duk tana da su kuma kai irin naka sharuɗa gwargwado irin ta kana aure to ka aura don ana aure ba ni a rabu ko ba haka ba ba auren ɗani ko ba haka ba da aure an yi aure ina masha Allah saboda haka ka bari sai ka natsu dina wa kuluka wa sifatan sifa kuma khuluqiyya wa khalaqiyya ta hali da ta hali ta hali da tani da ta halitta Allah ta mu gane gashi ai kaga duk mazin da ya aure ba a shafi ba su da kinsu ko ba a cewa duk ba musulmi na ba ko ba haka ba ko ba a cewa duk kaza ba a cewa duk kaza ko amma dai bai taba ganin su ba don ishara ta nuna haka nan ko eh duk da da an ce eh, wani ustaz sai ya aura mai ita ko ba haka ba a yi sai a kuma ba a dace ba to shi yasa mun sallah sai ce ka kai ka dubi wanda haka so kila an fahimta Allah ta mu gane sannan kuma kun ga biyan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga komi hatta ga al'amarin ga wanda wasu ka dauki al'amarin duniya na aure ba ba auren duniya ba auren duniya da lahira na ko aure dinin nawa duniya addini da duniya zai gyara ma duniya kada lahirar ka ko ba haka ba amma to shi ka ka aure za ka yi shawa shi ma sai ka da umurnin manzo Allah ciki to Allah da da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ce ka duba yace amma ah, Allah ba na duba na imani da Allah ba matsala ya aura kana ganin ba a samu matsala Allah samu shiga ga yawan awai in dai rashin dacewa na baka da illa ba bin suka kana ce ya taka aure ya taka zaki ba bin suka na ba in dai ba ka da matsala ba Abdullahi bin Mas'ud mace 70 da yake aure hadisi ingantacce na ba saba'in da ya kai kina jin ba ka taba jin kila idon ka bai taba ganin wanda aure mace 70 ba yau a rayuwarka dai kai ne kaga a ce ko da yake kwanakin ba ko shekarun ba an hirda wani mata ce ba matan da ba an zanjiki ba a wannan da yana aure yana saki yana aure yana saki shi da kai ne aka hirda shi ya rima shi dan shi amma shi ma an babba shi to an gaji an babba shi to ala kullu halin Abdullahi Mas'ud ya cikin suka aure sannan Hassan ibn Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masu yawan aure shi ma mun ga da samu ya aure ya saki ya rasa dacewa Hassan ibn ali radiyallahu anhu shi ma ya ce mu aure sai da baba ne ali bin abi talib ya tashi ya hawo minbari a madina ce kai mutane ina faɗa muku kowa hasan ya zo gida dai kai bashi ya kowa shi wani na kawai da wani kai mamaki ce ha ba Allah za ki yanzu zama da ta ya ta aure saki aure saki aure saki su mun gaji wallahi mun bashi mukai ko ka sun ko kaji mun bashi mukai in yau ka sako ta muna bashi jikan manzon Allah ya da mu ce ba mu bashi ya sako ta ba amma sai mun bashi mhm, kila fahimta za mu san dalilan da yasa su bashi a hadisi na gaba ba da tsayawa ba mun fahimci wannan sai mu koma kaɗan sai mu ce wa inda ibn maja can sama cikin karatu cikin bulugul marami wa inda ibn maja wa ibn hibbana hadisin ya sake fitowa ta wata hanya wajen ibn maja da ibn hibbana min hadisi muhammad ibn salama shi wanga babban sahabina bi afwan bi muhammad ibn maslama afwan muhammad ibn maslama babban sahabina shi ma ku dibi hadisin ga hatan kasa masu tahqiqi sahihun rahu ibn majah ibn hibbana wa lafzu ga lafazi ne an ibn abi hasma daga ibn abi hasma shi ibn abi hasma tabi'ina qala yace ra'aytu muhammad babban sahabin annabi muhammad ibn maslama yudaribu ido ne da wata tana hiya yana ta jibinta yana jibinta katta shige katta shige yana ta hara yana ta yu yu'aridu ka san kora ko daga darduna yana korarta da gani ta yana san ala ijari yana bisa yana bisa iration itchen da biro ijari yana bisa reshe yana kallo kallo da biro sai ga wata dan wulga dama wanda ya kasu ya bidata bai taba ganin ta ba amma ya wanta ya santa sai ga ta dan wulga sai an ji haka yana dibi ta dan kare mai ja wacce kace nan kwajeyi ya kara riba ko ba haka ba shi tarihi na kallon sahabi na haka ka san akwai ban mamaki wanda suna na tare da manzo sallallahu alaihi wasallam gashi na dibi yan mata fata da cewa dai kawai ko ba haka ba yudaru kara laha ana ce ma yarinya subaitata ko sadikata subaitata ibn da bintu da hake sunanta kenan fa qultu sai shi tabin yace ah أكرمك الله أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم in muka wanda ba matsala ko haka ba in wanda ba ta ba annabi ba kai ta annabiha kana jin yare mutane da kallo ko ba haka ba faka na ce na'am i nayi amma ba ko ba haka ba hadisi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kasa in ka zan kana da hujja ko ko misali ka an ka san mutamassiki kake addini ko to duk abin da an kai an san ka da hujja gurgudo dai kace to bari baka hadisi annabi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi shi yace idza alqallahu fi qalbi rajulin khitibata imra'atin fala ba'sa an yanzura ilayha idan Allah ya kaɗa mu wani namiji son wata yarinyar da ya kasance yana son ya aure ta kaji kana son ta kuma ya kamata ka aure ta ko ba haka ba ba ta da mawani'u ba mata mutane ba eh ba ta da mawani'u na hana aure ba mata kowa ta ba ba wata kahira ta ba in mura ko bari ba ko ba hausa kahira don kaka ce sai bare da muri ko ba hausa kahira babu ne mawani'u Allah ya kada ma son ta kuma ka ne ka aure ta ko ba haka ba to fala ba ta anyan zura ilaiha babu da hiya dube ta kina fahimta wannan hadisai uku da hadisin Jabir ibn Abdullahi ko ba haka ba gashi annabi ya ce shi ma sai da ya talabewa ko sanan ga hadisin mujira ibn shurbata annabi ya ce a duba shi ma an sai da duba ko ga hadisin Muhammadu bin maslama shi ma gashi na dibin wata yarinya tana gudu yana betar kallo an ka ce annabi ya ce haka shi ba mu tabbacin cewa ana dibin mace in kana nufin ka aure ta in za ka aure ta kila an fahimta amma da ka'ida in za ka aura dibi asali haramun nan ko ba haka ba wa qul lil mu'minina ko yaghuddu min absarihim ko sannan wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna haramun naka ji ko wace biya muddin ba wakka ba wakka ba muharrama ba haramun naka ji mace ita ma haramun ta zura namijin wata ko miji namiji ido amma in ya kasance da niyyar ka aure ta kana son ka ganta kana iya kwargwado ka ganta ba tare da ka hada ma wata ko ubanta ba ba tare da ka hada ma wani kasun ka bide ta ba don saboda ka a samu matsala haka ganta kuma idan baka so ka ce baka so ka yi lahi ga uban ko yi lahi ga uwa ko ko zamantakiya ta lalace kila an fahimta shi yasa zaka sata gano sata gani mun fahimci wannan abu na biyu ina ha gani shi na mata ina za ka duba ko ba haka ba sai mu kuma akan mazahibu mazahibu babu wanda zuwa mazahibu arba din ga kowa ya dauki kauli imam shafi'i da imamu imam malik wanda shine fatwa sun kai shahara nan wajen mu sun ce abin da zai za adibi al wajhu wal kaffain ko ba haka ba al wajhu wal kaffain huska da sati shi dai za adibi suka ce saboda huska tana baka kyauta husunaha sheki shekinta an san sheki ai za a gane shekinta da sauransu hannuwanta kuma za a gane irin a laushin fatar ta da intuwarta ko ba haka ba inda ganin hannunta ta babu kanta. babu faso kaga aito kaga babu wani abu insha Allah ko ba haka ba sun ka ce al wajhu wal kaffaini keta wurin nan keta wurin nan sun ka ce bi halatu mun fahimci wannan Imam Ibn Imam Ahmad Ibn Hanbal yace a ah, abubuwa guda shida za a yi kallo gare ta shida ga na guda shida yace huska gaba ce daya wuyan ta yace gaba ce biyu har da wuya kan ta yace gaba ce uku ya dani hannayenta zuwa ga gwiwa hannu nan zuwa nan ko ba haka ba hudu hudu nace ko sannan yace kawahunta nawa biyar sannan yace kwaburinta zuwa gwiwa shidda hakkon za ka gani imam muhammad ibn hanbal saboda haka ce sittatu a aba'in gaɓar uku na za a gani shidda afwan sittatu a aba'in gaɓar shidda saboda haka yace in za ta taho kacce sa hijabi da niqabi ko ba haka ba yawa ya saka yace dan babu hijabi babu niqabi tunda kai an ka sa hijabi niqabi kaga ba gani ko ni ba ta da miji ba kuma ba ka kawure ta ko ba haka ba yace abin da yasa kuma ya gano haka kuma ya tafi kan haka a shin Jabir ibn Abdullahi da Muhammadu bin Maslama shi musan yaran yaran da suka bi ba ya aka sanin mutum to mista ba su gamsu da wannan ba sai sun kama dibin kwankwanto ni aka dibi ka san ya wuce huska da tafuna abin nan da aka dibi ya wuce huska da tafuna duk inda huska da tafuna na ya san ta ya shi suta kina sani ko mun gane eh ya shi suta hatta da mujira da bi yana ya bi wanda bai sani ba duk wanda an ya san ta ya san ta Allah akalla ya ga huskar ta ko ba haka ba lissa ba isa da wannan ba dole sai ya ga da kudin nan to bai shidda ina ta uku shidda kila an gane wannan malamai da yawa sun tafi kan wannan ra'ayi daga cikin su akwai ibn taymiya da ibn qayyim jawziya da ibn kathir mai tafsir ibn kathir dinnan da maguni ibn qudama mai almaguni duk sun tafi haka haka la'alla hujjar sun bayyana gare su la'alla sun maza mazhab imamu ahmad bin hanbal wannan ke. kila an gane mazhabin abu hanifa ya kara takaita shi ko cikin waɗanda ya cire wasu ya ce eh shi dai yana yadda da huska da takuna da gashi amma ka a wuce waya ka a ka a wuce kai bakin kai ka a dibi waya kila an fahimta sannan kawagu ka a dibi kwabo an fahimta shi ku abu hanifa ne ya tsaya mun bai wannan maza da ah, ibn hazm da sauran waɗanda ba wanda ka da irin zahirul hadisi ko ba haka ba sai ai ka dibe ta bai takaita ba yace annabi ya larabcin cewa uku ko hudu ko biyar ko ba haka ba ya yi cewa